This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar goma sha ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Isra'ila ta kai hare-hare a ziran Gaza a yau Asabar bayan da Amurka ta sake caccakarta akan yadda take yin yakin da kuma gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi game da aukuwar babban bala'i idan aka kai hari a birnin Rafa mai cunkoson jama'a. Kwamandan rundunar sojojin ƙasa na Ukraine ya ce yana sa ran yakin da aka kwashe watanni 26 ana yi da Rasha zai shiga wani mawuyacin hali nan da watanni biyu masu zuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin Taliban sun faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a yankin bagland da ke arewacin Afghanistan ya kai akalla ɗari uku. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mai masana tattalin arziki da 'yan kasuwa ke cewa akan katin lamuni na kudin dala da aka kaddamar a Najeriya kuma irinsa na farko a Afirka. Haka kuma za ku ji irin matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka wajen taimaka ɗalibai akan ilimi da ayyukan yi. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila ta kai hare-hare a ziran Gaza a yau Asabar bayan da Amurka ta sake caccakar ta akan yadda take yakin da kuma gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi game da aukuwar babban bala'i idan aka kai hari a birnin Rafa mai cunkoson jama'a. 'Yan jaridar kafar yada labaran AFP sun ba da rahoton kai hare-hare a sassa daban-daban na yankin da ke gabar teku, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an toshe hanyar kai kayan agaji bayan da sojojin Isra'ila suka yi watsi da sukar ƙasashe, suka shiga gabashin rafa a cikin makon nan suka kuma rufe hanyoyin shiga yankin guda biyu. wani rahoton ma'aikatar harkokin wajen amurka da aka daɗe a najera wanda aka fadda a jiya juma'a ya ce ta yiwu isra'ila ta saba dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar amfani da makamai daga amurka wato ƙasar da ke bata kayan aikin soja amma rahoton bai samu isassun shaidu ba don hana tura kayayyaki ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da rahoton ne kwanaki biyu bayan da shugaba joe biden ya fito fili ya yi barazanar hana kai wasu bamabamai da makaman atileri idan har isra'ila ta ci gaba da matakin kai hari a rafa inda majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane miliyan 1.4 suka faki. A wata hira da aka wallafa a jiya Juma'a, kwamandan randanar sojojin ƙasa na Ukraine ya ce yana sa ran yakin da aka kwashe watanni 26 ana yi a Rasha zai shiga wani mawuyacin hali nan da watanni biyu masu zuwa yayin da Moscow ke ƙoƙarin yin amfani da damar jinkirin da ake samu wajen kai makamai Kiev a hare-haren da take kaiwa. Rasha ta san cewa idan muka samu isassun makamai cikin wata ɗaya ko biyu lamarin zai sauya za ta ji jiki abinda general Alexander Pavlyuk ya shaidawa mujallar The Economist kenan. Tsawon watanni kenan jigilar makaman da Amurka ke ba Ukraine ke tafiyar hawainiya yayin da kudirin tallafin da shugaba Joe Biden ya gabatar ta kaddama a majalisar dokokin kasar ta sa aka samu tsaiku. a ƙarshen watan jiya ne dai aka zartar da ƙudiran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa har yanzu Ukraine na buƙatar muhimman makamai a kan lokaci. Hirar da Pavlyuk ya yi na zuwa ne gabanin harin da Rasha ta kai a jiya Juma'a a yankunan arewa maso gabashin Kharkiv. Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin Taliban sun faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa biyu bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a yankin Baghlan da ke arewacin Afghanistan ya kai akalla ɗari uku. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ambaliyar ta lalata gidaje sama da dubu ɗaya. hukumar ta kuma ce wannan na daga cikin ambaliyar ruwa da yawa da aka yi a cikin 'yan makonnin da suka gabata saboda ruwan sama mai yawan gaske da ba a saba gani ba ta wani saƙon bidiyo da aka sanya a kafar sada zumunta wani babban jami'in taliban ya faɗi cewa bala'in da ya faru jiya juma'a ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 150 a wata gundumar bagland da ake kira narin. Gulam Rasul Kani ya ce ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru ya kuma bayyana cewa jiragen sama masu saukar ungulu na sojoji sun isa yankin don taimakawa a ayyukan ceto. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Kwana biyu bayan kaddamar da katin lamuni na kuɗin dala a Najeriya wato American Express Credit Card. Irinsa kuma na farko a Afrika masana tattalin arziki sun fayyace bambancinsa da kuɗin intanet da ake kira crypto yayin da kuma masu masana'antu ke cewa akwai buƙatar a wayarwa da 'yan kasuwa kai musamman ma arewacin ƙasar akan alfanun wannan kati. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ƙarin bayani. A shekaran jiya Alhamis ne kamfanin American Express ya kaddamar da katin lamani na kuɗin dala a wani mataki na wa 'yan Najeriya musamman 'yan kasuwar da harkokinsu ke da alaƙa da kuɗaɗen ƙetare na dala. Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki ne a Najeriya ya yi ƙarin bayani dangane da alaƙar wannan katin lamani na kuɗin dala da kuma darajar takardun kuɗin Najeriya wato Naira. Dala na samuwa ne idan kun sana'antar da kaya kun sayar a ƙasashen waje kun samu kuɗaɗe suna shigowa tunda da dala za a biya ku to sai wannan kamfani ya ga cewa daga america suke kuma suna da dalolin nan me yasa ba za su zo su ba da katin lamuni wato credit card wanda zai iya ba wa ɗan kasuwa dama ya kashe daga dala dubu ɗaya har zuwa dubu goma ba ko masu bukata wanda za su iya kashewa daga dala dubu goma har dala dubu ashirin in ya so sai a zamana cewa sun samu kuɗin musaya ta cikin sauƙi in aka ci sa'a zai zama na cewa buƙatar kuɗin musaya ko dala za ta daɗa sauka in ta daɗa sauka sai ita kuma naira ta daɗa ɗan samun daraja. ga alama dai masu masana'antu a najeriya sun yi maraba da wannan yunkuri na kaddamar da katin lamani na kuɗin dala a najeriya alhaji sani hussein sale mamba ne a kwamitin koli na kungiyar masu masana'antu ta najeriya wato man kuma mataimakin shugaban cibiyar kula da harkokin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta najeriya wato kasima kokowar da ake dama cinikayya da kasashen waje ta zama mai matukar wahala dala neman ta zama tashin hankali bankuna ba kowane banki ne ma yake lamin cewa ma kai amfani da credit card ɗinsa ba in har ma za ka yi sai ka je ka nemi dalar physically ka canja ta ka zo ka saka account ɗinka an account na kuɗin lakadan a ciki sannan ma za ma iya kuma ka iya samun dama kai amfani da shi so yanzu kuma an samu kati na lamuni wanda za a baka dalar ka dauka a sa maka kati ka dauka ka je ka cire kai da shi kai kuma kana biyan wannan kuɗi a kwana ɗaya biyu goma har kusan kwana arba'in so gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane za a samu a harkar kasuwanci kawai abu mai muhimmanci shine wannan kamfani ya kamata ya garzo ya karaso nan Kano ya samu ya shirya engagement za mu iya haɗa membobinmu gaba ɗaya su zo su zauna dan a waya musu da kai game da shi yadda wannan kati yake aiki da irin yadda ake aiki za a aiki da shi. Sai dai a cewar da Lawan Habib Yahaya akwai bambanci tsakanin katin lamani na American Express Credit Card da kudaden crypto da ake hada-hadar su a kabar zamani ta intanet. Shi wato American Express Card kati ne na lamuni kudaden dala ne a ciki su za ka ɗauka in ka fita da su shan waje za ka yi sayayya ko ka canja ka karbi dala kamar yadda katin ka na atm zai iya fitan maka da kuɗi a nan to shi kuma a can zai fitan maka da dala shi kuwa kuɗin crypto ai abin da ake kira wato kuɗin yanar sadarwa ne digital currency virtual money ba kuɗi ne na lakadan ba ko da yake ana ta za a iya juya shi zama kuɗin to amma ba kuɗi ne na kadan kamar dala ba Dr. Lawan Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma a iya zuwa shafukanmu na sadarwa wato Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya. Ƙasar Somaliya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ƙoƙarin da take yi a siyasance a ƙasar wanda ke taimakawa gwamnatin ƙasar wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a daidai lokacin da ƙungiyar Al-Shabaab mai alaƙa da Al-Qaida ke kai hare-hare a ƙasar. a wata wasiƙa da ya tura wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya juma'a wadda kamfanin dillancin labaran ap ya samu ministan harkokin wajen somalia ahmed muallim fiki ya ce matakin na zuwa ne biyo bayan yin nazarin muhimman ƙudurorinsu sosai. a yanzu wa'adin shirin wanda ake kira onsom a takaice zai kare a ranar 31 ga watan oktoba kuma fiki na nema a kammala duk abubuwan da suka dace na dakatar da shirin ba tare da bata lokaci ba zuwa ƙarshen wa'adin. Akalla mutane 90 ne suka jakata a babban birnin kasar Argentina a jiya Juma'a a lokacin da wani jirgin ƙasa na fasinja ya bugi wata motar jirgi da babu komai a cikinta a kan hanyar jirgin lamarin da ya sa ya kauce hanya a cewar hukumomi wani karo da ba a saba gani ba wanda ya sa wasu ke jefa ayar tambaya akan matakan kiyaye lafiyar jama'a. jirgin na kan hanyar sani daga buenos aires zuwa unguwannin da ke wajen gari daga arewa a lokacin da ya kauce daga kan titan da misalin karfe goma da rabi na safe a kan wata gada a unguwar palamo a cewar jama'ai duk da cewa nan take ba a san dalilin da ya sa motar jirgin kasancewa a kan gadar ba kungiyar masu harkar jiragen kasa ta argentina ta ce an sace wasu wayoyi da ke kai wutar lantarki akan hanyar jirgin mitoci da yawa daga inda hadarin ya faru lamarin da ya sa na'urar ba da sigina da aka sanya don hana aukuwa hadarin ta daina aiki. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yayin da Najeriya ke fama da matsalolin ilimi da rashin aikin yi musamman ma tsakanin matasa. A tattaunawar da abokin aikina Muhammad Hafiz Baballe ya yi da sanata mai wakiltar Naija ta gabas a Majalisar Dattawan Najeriya kuma shugaban kwamitin harkokin kuɗi na Majalisar Sanata Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin bayani akan irin matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka don ganin ta shawo kan matsalar ga abin da yake cewa. Akwai matasa da suke da kwakwalwansu da yawa suna tasowa da wayansu startups ake kiransu za su sa hanyoyin da su ma ba wai za su jira gwamnati ta yi masu ba gwamnati kuma ta nuna cewa za ta tallafa masu kaga kamar yanzu ai gwamnatin nan ta bude ma wani eh, sabon eh, eh, page na ba da basussuka ma 'yan makaranta saboda su samu su biya su makarantar school fees su tuition fee nasu daga baya gwamnati za ta zo tana cirewa ba kafin lokacin nan za ka ga kana gama makaranta kuma ka je makaranta mai kyau kuma ga aiki na jiranka in Allah ya da lokacin nan yana dawowa a kasan mu da kai batun wannan tsari na bawa ɗalibai bashi su karatu ka gamsu da yadda aka kafa hukumar da kuma yadda tsare tsaren ta yake kana ganin abin da aka tsara din zai kai ga hannun waɗanda ya kamata? Ni a gaskiya eh, irin ra'ayin da nake da shi ra'ayi ce ta ɗan Najeriya. Ɗan Najeriya wanda ke da kishin ƙasar Najeriya. Kowane ne aka sa in zai iya ƙoƙari ya yi aiki yadda ya kamata ya bi doka yadda ya kamata. To ni ban gaba wani lalura a cikin wannan ba. Ah, akan ce akwai son kai ni ban ga ra'ayina baya cikin maganan son kai a yau maganan da muke ciki shine wa zai zo ya gyara mana wa zai zo ya mana abin da ya kamata idan ko za a bi yadda muka shafa muka yi tsari yadda za a ba da kuɗin nan yadda kuma za a samu kuɗin nan a ci gaba da yi to kuma aka nuna transparency da accountability aka nuna cewa babu wani maganan rashawa ko kuma maganan son kai a ciki to wannan abu zai ma mu kyau To wani tabbaci kake da shi idan ɗaliban sun gama karatu za su samu aiki dan komar da kai baya kaɗan saboda kaga bashi aka ba su kuma za su biya. Eh to in ka duba matakan da muka ɗauka yanzu musamman dan ni in na ce muka ɗauka dan ni ma ina cikin su. Ai mun nuna cewa look ba a kullum ba ne na eh, afirka za ta fito muna cewa muna neman basussuka basussuka ko kuma ku zo ku taimake mu ku zo wani taimako muke so a wurin ku ba mu son wani taimako saboda mai muna da komai da muke da shi amma takukkumin da kuke sa mana ya hana mu ci gaba to idan ko muka samu a gida muka warware irin wayannan abubuwan za ka ga hanyoyi da yawa za mu samu wanda mu ma za mu bunƙasa ƙasashenmu musamman yanzu ina ma magana najeriya najeriya ai muna da komai da za a iya yi abin nan muna da abubuwan da za mu iya ɗaukan nauyin matasanmu ƴaƴanmu da suka gama makaranta mu ba su ayyuka su kansu suna da hanyoyin da za su iya amfani da kwakwallonsu da abubuwan da suka koya su zo su yi abin nan muna da population a najeriya muna da mm, eh, eh, ilimi musamman wurin eh, eh, kimiyya ne eh, menene fasaha ne ko kuma wannan ict mai ake kiranta yawa ma'adanai da yawa muna da likitoci duk duniya ana sanin muna da wayan abubuwa mu ne dai kurin yanzu mu samu mu tsaye. Sanata Muhammad Sani Musa kenan a tattaunawarsu da Muhammad Hafiz Baballe. Kada dai amanta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka kuma a ko yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yayin da duniya take bukin mako na kiyaye hatsarin ababen hawa. hukumar kashe gobara ta jihar Legas ta bayyana cewa wasu mutane biyu sun mutu sakamakon fashewar wata tankan mai da ta afku a daren jiya Juma'a a iyakar Ejesha da gadar Sele da ke yankin Surulere a jihar Legas. Daraktan ma'aikatar a Legas Margaret Adesayi ita ce ta bayyana haka a wata sanarwa a yau asabar inda ta kara da cewa jama'an kashe gobara sun yi gaggawar amsa kiran da aka yi musu na kashe gobara. sanarwar ta kara da cewa da misalin karfe 11 da dare ne aka sanar da jami'an da agajin gaggawa ga wata motar da kuma dauke da litan man fetur dubu talatin da uku ta faɗi a cikin mummunan hatsari yayin da take kokarin hawa gadar zubewar mai da ta biyo baya ta tada wata gagarumar gobara inda ta kona yankin da kewaye martanin gaggawa da hukumar kashe gobara ta isolo da bolade ta yi ya sa an dakile bazuwar wutar abin takaici dai shine an gano wasu maza biyu da suka mutu gawarwakinsu suka kone kurmus da ba iya gane su aka miƙa su ga rundunar 'yan sandan najeriya tare da kula da hanya ta yadda ya dace da sauran motoci za su ci gaba da kai kawo hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Legas ita kuma ta ba da nata taimako a wannan lokacin Majalisar Dinkin Duniya dai ita ce ke mara wa bukin makon ke hatsara ta duniya baya da ake yi a duk watan Mayu a kowace shekara. bikin bana ya kira ga dukkan masu tsara manufofi su iyakance gudu da motoci ke yi kar ya wuce saurin kilomita 30 zuwa 20 a kowace sa'a guda yayin da suke tuki a birane da garuruwa da ƙauyuka a faɗin duniya don samun lafiya da tsaftatacciyar rayuwa akan titi ga mutane da ababen hawa. a cikin wannan zamani da ake tukin ganganci da rashin kulawa wanda ke haifar da raunuka da mace-mace wanda ba wai kawai yana shafar ɗaiɗaikun mutane ba ne har ma da al'ummomi da albarkatun ƙasa da na ɗan adam da kiwon lafiya da kuɗi na ƙasa hakan ne kuma yasa wata kungiyar fafutukan kiyaye hatsarin ababen hawa a turai ta kaddamar da wannan buki na makon kiyaye hatsara a watan maris shekarar 2005 a watan oktoba na shekarar biyar ne kuma babban taron majalisar ɗinkin duniya ya goyi bayan kafa makon kiyaye hanyoyin na duniya a hukumance Ƙungiyar ta gayyaci kwamitocin shiya na majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta duniya da su kafa makon kiyaye hatsara na duniya na farko a majalisar ɗinkin duniya da nufin bayyano matsaloli da hanyoyin duniya ke ciki da kuma magance wasu batutuwa da suka shafi kiyaye hanyoyin Bukin kiyaye hatsara na Majalisar Ɗinkin Duniya yana aiki ne a matsayin dandalin ayyukan duniya da na yanki da na ƙasa da ma na gida da ke nufin wayar da kan jama'a game da batutuwan da suka shafi kiyaye hanya da kuma ƙarfafa ɗaukar matakai don inganta amincin hanyoyi a duk faɗin duniya. a fannin sufurin jiragen sama a najeriya kuma har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da yaba kokarin da kamfanin apis na najeriya ya yi a kan saukin kudin jirgi da ya kawo wa 'yan kasar tare da neman gwamnati ta kare muradunsa daga sauran manyan kamfanonin jirage na duniya gwamnatin najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen apis ganin cewa ba a ci zalinta ba kuma ba a nemi a dakile 'yancinmu mu a matsayinmu na najeriya da kuma 'yancin jirgin a game da yarjejeniya da ke tsakanin najeriya da kasar ingila ko eh, eh, ingila kenan uk akwai abin da muke kira bilateral air agreement ah, ake kira basa wanda yake yarjejeniya ne na haɗaka da haɗin kai da taimakawa juna na harka hada-hadan jiragen sama wanda mafi yawanci za a ga cewa mu muna yin abin da ya kamata ga su kasashen waje amma su ba sa yi yawanci sukan dakile eh, jiragenmu to shi ministan hada-hadan jiragen sama da al'amuran da suka shafi irin wannan harka ya yi magana da kakkausar murya cewa idan muddin aka nemi a ma jirgin yafis haka mu ma za mu mai da martani irin yadda zai kasance cewa wanda ake kira reciprocation yadda za mu mai da martani don su ma su ji a jikinsu saboda haka wannan abu ya yi min daɗi domin ya kamata mu fara ɗaukan irin wannan mataki harkar hada-hadan sufurin sama yana tafa da wato cikas da yawa shi yasa ita wannan yarjejeniya ta basa ta zamanto an ana yin ta don a samu sauƙin al'amura tsakanin ƙasashe to ina kuma ƙara kira da babban murya cewa kamar yadda shi minista ya faɗa shugaban ƙasanmu shugaba bola ahmad tinubu da duk abubuwan da ya kamata a yi ta hanyar diflomasiyya domin kada a dakile wannan kamfani daga yin wannan abu da suka yi da yake kawo al'umma sauki magana kuma a aikace <clears throat> wanda biki kira operations a can bangaren sa a gaskiya zai wahala a rage wasu abubuwa sai dai a fito ta wasu hanyoyi domin samun sauki masalan idan tafiyar an samu sauki sosai dawon an samu ƙari ga an hada zuwa da dawa za a samu a duk da za a iya zamanto farashin ya yi kasa da sauran jirage musamman irin su british airways kamfanin jirgi na can ingila wayanda an kawo masa kishiya da bangaren farashi za su yi kokari su ga cewa an dakile da irin su bajin atlantic to amma an dai zuba an gani sai a yi kokari gwamnatin mu su yi kokari su ba da goyon baya da iyayi domin a samu saukin al'amura su kuma iyafi ina kira gare su su yi ƙoƙari su tabbatar cewa sun yi abin da ya kamata da duk wasu dokoki da aka kafa kar a tsallaka don da zarar sun tsallaka ko da ɗan daƙiƙa ne za a yi amfani da shi a dakile su ko a kawo musu tsaiko maganar sabis kuma a tabbatar an ci gaba da ba da sabis mai kyau a cikin jirgi kada a zo a mai da wannan harka kuma da zama ana hawa bola kaja a sama ma'ana irin bus nan da ake a Legas Moluwa a sama saboda sabis din bai da kyau ganin cewa arha ake yi. Da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk wadanda kuka ji muryoyinsu. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Sinusuma Datti da Magaram, da Isuhu Makeri Datti, da Ilyasu Yakubu Digawa tare da Yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama. Suka ce salam VOA a wannan lokaci da muke na farko-farkon damina a ƙasar jamhuriyar Nijar. muna amfani da wannan damar don kira ga mahukuntanmu na jihar da magaram da cewa ya dace tun da wuri a ɗauki matakan yashe kwalbatoci da gadoji da sauran magudanar ruwa waɗanda ke cunkushe da ledodi da datti don kauce ma fuskantar ambaliyar ruwa domin wallahi ko jiya juma'a da aka samu saukar ruwan sama a birnin da magaram sai da ruwan ya cika tituna makil yana shiga gidajen mutane Sakon Sani Muhammad Chindo ya ce hakika bullo da hanyar kare makarantu daga ayyukan 'yan ta'adda da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Abin ayaba ne, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kama na ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a yankunan mu na arewacin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Wannan sakon ya ce muna marhabin da dokar gwajin lafiya kafin a ɗaura aure da jihar Kano ta bullo da shi. Da fatan dai gwamnatin tarayya za ta faɗaɗa dokar zuwa sauran jihohi. gani irin muhimmancin da hakan yake da shi ga lafiyar al'umma. sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Sakonmu na ƙarshe kuma daga Malam Ango malamin makaranta ya ce ina miƙa sakon ta ga tsohon ɗan ƙwallon ƙafan Super Eagles ta Najeriya Tijjani Babangida sakamakon rasuwar ƙaninsa Ibrahim dangane da haɗarin mota da suka samu daga Kaduna. Allah ya ji ƙanshi da rahama ya kuma ba su haƙurin wannan rashi su kuma da suka jikkata Allah ya ba su lafiya. Amin. To da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. To a takaice Isra'ila ta kai hare-hare a ziran Gaza a yau Asabar bayan da Amurka ta sake caccakar ta akan yadda take yakin da kuma gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi game da aukuwar babban bala'i idan har aka kai hari a birnin Rafa mai cunkoson jama'a. 'Yan jaridar kafar yada labaran AFP sun ba da rahoton kai hare-hare a sassa daban-daban na yankin da ke gabar teku inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an toshe hanyar kai kayan agaji. bayan da sojojin isra'ila suka yi watsi da sukar kasashe suka shiga gabashin rafa a cikin makon nan suka kuma rufe hanyoyin shiga yankin guda biyu wani rahoton ma'aikatar harkokin wajen amurka da aka dade ana jira wanda aka fadda a jiya juma'a ya ce ta yiwu isra'ila ta saba dokokin kasa da kasa ta hanyar amfani da makamai daga amurka ƙasar da ke bata kayan aikin soja amma rahoton bai sami isassun shaidu ba don hana tura kayayyaki. A wata hira da aka wallafa a jiya Juma'a, kwamandan rundunar sojan ƙasa na Ukraine ya ce yana sa ran yakin da aka kwashe watanni 26 ana yi da Rasha zai shiga wani mawuyacin hali nan da watanni biyu masu zuwa yayin da Moscow ke ƙoƙarin yin amfani da damar jinkirin da ake samu wajen kai makamai Kiev a hare-haren da take kaiwa. Rasha ta san cewa idan muka samu isassun makamai cikin wata ɗaya ko biyu lamarin zai sauya za ta ji jiki abinda janar Alexander Pavlyuk ya shaidawa mujallar The Economist kenan. Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin Taliban sun faɗa a yau Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a yankin Bagla da ke arewacin Afghanistan ya kai aƙalla uku. To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu an jima da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Sarfilu Hashim Gumel da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ku.